kamar yadda ma masana ke cewa matsalar tsaro ita ke kan gaba wajen tade da ma hana ci gaban kowace ƙasa wato kama daga tashe-tashen hankula da ke da nasaba da farin kabilanci ko na addini zuwa ga batun matsalar 'yan ta'adda kai har zuwa ga batun 'yan jagaliya to sai dai kuma don magance wannan matsalolin nema ya sa yanzu gwamnatin tarayyar najeriya haɗa kai da sarakunan gargajiya da kuma 'yan sa kai da ma shugabannin addini domin gano bakin zaren magance irin waɗannan matsaloli a ganawarsu da manema labarai a yola Mr. Basgida Mustapha da ke zama sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya ya ce ai ne wannan yunkuri koyi nisa. Magana magana magana tsaro ina son shaida maku akan cewa mun samu cin gaba sosai fiye da yadda kuke zato. Abinda police suka nuna da SSS da sauran uh, uh, agencies na tsaro a kwanakin nan biyu din nan ya nuna akan cewa mun fara samun zaren bin maganta wahalolin da muke da su a kasar nan number daya shine mu samu haɗin kan mutanen kasa duk mutane fa masu muyagun halin nan suna tsakanin mu mun san su so maganan tara intelligence local intelligence is very important abinda yasa kaga a ofisi na yanzu muna nan muna aiki da sarakuna a gargajiya muna nan muna aiki da shugabannin addini don mu tabbatar akan cewa mun samu haɗin kai hankalin mutane ya zo an samu natsuwa akan cewa wannan rashin zaman lafiya nan da muke da shi a kasar nan ba wai bangare guda ne zai ci ba in ba mu maganta shi ba zai mamaye kasar ka baki da don haka muna kira kuma yan jaridu kuna da haƙƙi ku faɗakar da kan mutane akan cewa dan sun ga waɗansu irin mutane suna zuwa cikin su su tabbatar sun shaida ma hukumar tsaro wannan mako na zuwa ne yayin da a jihar Adamawa ɗaya daga cikin joyin da ke fama da matsalolin tsaro aka samu nasarar cafke wasu gungun matasan nan da ke addabar al'umma da ake lakabi da inshila fiye da hamsin yayin da wasu kuma tuni ma suka mika wuya domin a yi musu ahuwa solomon kumanga da ke zama kakakin fadar gwamnatin jihar ya ko bayyana nasarar da aka samu kawo yanzu wasu nasarori da aka samu a dakile yan shila kenan ko wato shila boys da kuma waɗanda suke eh, garkuwa da mutane an samu nasara har an kama adadinsu ya kai kusan 68 sa'annan kuma yan shila shila waɗanda sun addabi jama'a sun kai 252 banda haka kuma akwai yan shila kusan 111 wadda aka samu aka gana da su suka bar irin halayensu suka zo suka sami gwamnati kuma ya riga riga ya alkawari cewa za a tabbatar an samu musu aiki saboda kar su sake komawa irin halin su na da ita kuwa ta bangaren hukumar nan da ke yaƙi da sha da mafatocin mugan ƙwayoyi ta NDLA a Najeriya tuni ko ta hada kai da wasu kwamin tsaro domin kawo ƙarshen wannan matsala na matasan kamar yadda kwamandan hukumar a jihar Adama Mr. Yakubu Kibo ya karin haske. Mun organize muka shiga abin da dajin da ake kira bisa. Domin kuwa ah, wannan da suke da kaya mun cancance su mun kai su kotu wanda kuma muka gani da cin shi mashayi ne yadda na muke cewa kowane lokaci da shaye-shaye fa rashin lafiya ne kuma wasu kan shiga shaye-shaye ne ba su san illan shaye-shaye ba kowane mu kula da waɗanda suke shaye-shaye kamar wanda yana ciwon kamar yana malaria kuma da kwantar da shi ana kula da shi shi mm. yasa muke gargaji kowane lokaci kada ma mutum ya ma shaye-shaye ba kuma kasa in mutum ya ma shaye-shaye to akwai wuya ba ya bar shaye-shaye na cikin lokaci mm. to su kuma ya shi boys ko su muka kama da kwaya kai su kotu muke yi. kwamandan hukumar ndla kenan a jihar adama mr yakubu kibo ko ma da menene fata ko shine allah sa irin waɗannan matakai suke biyan kuɗin sabulu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya